wannan ba wani abu ne ba wanda yake sabo an saba da shi kuma kan gan shi a kowace ƙasa ta duniya bisa lokaci-lokaci kamar yadda ka sai labari gaskiya ne ah, wanda ake tsammanin boko haram ne sun kai hari a garin bama jiya ah, to sojoji sun kai taimako kuma an murkushe wannan hari da aka kai a cikin dauki ba daɗin da aka ɗanyi na mintoci labari ya zo cewa an samu wasu sarrasa rasa rayukansu kuma an samu bindigogi da barasai a yanzu da muke magana da kai ta tabbata cewa komi ya lawa kuma jama'a na ci gaba da ayyukansu na yau da kullum haka ma a malam fatori shige-shigen irin wannan ya faru sun kai hari ga wani matsugunnin da sojoji suke wanda yake kamar checkpoint ne kuma sojojin su ma sun yi kokari sun tarwatsa wannan hari amma wasu daga cikin wanda suka kawo masa harin sun rasa layukansu kana kuma yana jin ɗaya ko biyu daga cikin sojojin wasu sun ji ciwo wanda kuma suka kawo tashin hankalin an kama wasu wasu kuma sun rasa layuka ka kun fitar da wani sanarwa a kwanakin baya na game da cewa mutane su yi la'akari da cewa ana iya kai hari a lokacin wannan sallah da ake tinkara na 'yan kwanaki masu zuwa kamar menene dalilin ku na cire wannan sanarwa kuma wani hujja kuke da shi cewa hakan na iya faruwa a to wannan kasan bayani na tsaro yakan zo ma shugabanni cewa ga abu ta hanyar bincike da kuma bayanai na sirri to in irin wannan ya zo bai kamata ba a bar jama'a ba su sani ba dole ne ka sanar da jama'a don kowa ya dan kula da gidan shi da makwabtansu da sauransu kagalar misali abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan kana ta a cikin kasuwa sai ka ga leda baka san abin da ke ciwo sai ka ji an ce bom ne kana yawo cikin gari cikin mota sai ga bom ya tashi wanda duk boye shi ake yi cikin ƙasa ko kuma abin nan to in aka san da mutane sai kowa ya kula inda ana kula sai ga wani abin kila in ka gani ka faɗa sai a zo a diba sai a ga bom ne kuma a zo masu kula da wannan harka ta bom su zo su ɗauke shi ba tare da ya tashi ba to shi yasa aka faɗa ba ana faɗi bane dan a tsoratar da jama'a